Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A Usman Jidda zan jagoranci shirin a halin yanzu. Kada ku manta danna mana liking, sharing da kuma comment. Al'ajabi TV tana matukar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu. Tambaya cin gyara ƙorafi ko kuma kawo wani ci gaba ga tashar. Ku taimaka ku rika aje mana saƙo ta hanyar comment. Al'ajabi TV matuƙa tana rashin jin daɗinta kuma tana nuna muku rashin jin daɗinta akan rashin comment ɗin da ba ku yi. Mun gode. A yau za mu fara gabatar muku da sabon littafin da za a fara kawo muku mai suna kaddara ta na marubuciya Hawa A Usman Jidda. To masu sauraro wannan abu na san zai rudar da ku. Makaranciya Hawa A Usman Jidda sannan kuma marubuciya Hawa A Usman Jidda. To ba sauraro ku biyo mu don jin me zai faru kuma a cikin wannan littafi mai taken kaddara ta. durƙushe take a gaban firinsifal ɗin makarantarsu tana kuka haɗi da roƙonta akan ta saka baki akan maganar ci gaba da karatunta please don allah ki taimaka mama ki kira abbanmu ki roƙe shi ya bari na ci gaba da karatu please principal ɗin ta ce ok foziya kar ki damu kin ji zan yi mishi magana insha allahu tashi ki tafi exam hall na ga yanzu bai fi saura minti talatin a shigar muku final exam ba na gode sosai mama Allah isaka da alkhairi fauziya ta faɗa tana barin ofis ɗin kowace ɗaliba ka gani yau tana cikin matsanancin farin ciki da jin daɗi musamman 'yan aji shida waɗanda su ne za su yi kandi a yau sai rabe-raben adres da fan nomban juna suke yi bayan kwana uku da kammala secondary school ɗin su foziya, principal ta kira mahaifin foziya. ta yi mishi bayani haɗi da roƙon shi akan maganar ya bar foziya ta ci gaba da karatu malam Muhammad zamani ya canja kar ka yi zaton sai yarka ta shiga jami'a za ta lalace a'a mu je mu yi addu'a kawai yanzu duniya ta lalace na yi kesis sosai da njss 1 wanda idan na faɗa maka abin da ya faru za ka yi matukar mamaki mu iyaye kamata ya yi addu'a ga 'ya'yanmu ba wai wayenmu ko dabararmu ko tsarinmu ne zai yi mana ba duk wayenmu da dabararmu yaran wannan zamanin sun fi mu sai ka yi shekara 20 kana yi wa 'yarka tarbiyya amma cikin sakan 20 namiji ya lalata maka tarbiyyar da kai shekaru 20 din nan kana yi duniya ta lalace yanzu sai ka ga yarka a gidanka ko fita kofar gida ba ta yi amma idan ka ji ta yi wani abun kanka sai ya kulle ka yi mata addu'a ka ba ta damarta na yarda da ingantacciyar tarbiyyar da ka ba wa foziya tana da nutsuwa da hankali sosai ina roƙonka da girman Allah ka bar ta ci gaba da karatunta jikinsa a sanyaye ya ce ba komai insha Allahu zan barta ta ci gaba da karatunta ubangiji ya yi mana jagora principal ɗin ta amsa da cewa amin ya Allah Allah ya tsaita da dukkanin wani sharrin abu abu mai sharri ko abu mai cutarwa ya faɗa yana murmushi ya ce amin bayan ya koma gida yake faɗa wa mahaifiyar foziya duk abin da ya faru a tsakanin shi da principal ɗin jikinta a sanyaye ta ƙara bashi shawarwari ya ce kira min ita durkusawa ce a gaban mahaifin nata cikin girmamawa ta ce sannu da dawowa abba yauwa sannu Foziya. yanzu daga wajen firinsifal ɗin makarantar ku nake na kuma yarda zan bar ki ci gaba da ki cikin murna da ɗauki ta ce na gode sosai abba ubangiji ya saka maka da alkhairi Amin Foziya. kin san ku biyu Allah ya bani, duk wani abu da kuke so ina yi muku iyakar bakin ƙoƙarina. Kuma ina yi ne don in ga kun samu ingantacciyar rayuwa Foziya ban san dalili ba kwata-kwata hankalina da jikina sun ki kwanciya a kan karatun nan naki ni dai magana ɗaya zan faɗa miki ki dubi girman Allah ki kula da kanki da mutuncinmu jikinta yi sanyi jikinta yi mugun yin sanyi tana hawaye tace insha Allahu abba ba zan baka kunya ba abban ya ce, ubangiji ya yi miki albarka Fauziya Muhammad Adam haifaffiyar garin Katsina ce, su biyu ne a wajen mahaifansu, dukkaninsu 'ya'ya mata ne, ita ce babba, sai kanwarta Aisha da tana JSS3 yanzu, sunan mahaifiyarta Binta, Allah ya yi ta mace mai haƙuri da kawaici, tunda ta auri abban su Fauziya bata taɓa yi mishi ko da musu ba. Suna zaman lafiya, su ba masu kuɗi ba ne amma suna da rufin asirin Allah duk abin da mai kuɗi zai yi wa 'ya'yansa abban foziya yana ƙoƙarin yi musu duk abin da ka sani na zamani suna da shi a gidajensu ɓangaren abinci ma haka suna zaman su cikin kwanciyar hankali da rufin asiri da zaman lafiya sun ba wa yaran su cikakkiyar tarbiyya irin ta addinin musulunci da ilimin addini kowa yana son ganin kowa cikin farin ciki da walwala da kwanciyar hankali suna matukar yin biyayya ga iyayensu haka ma Aisha ƙanwar Foziya tana mata biyayya sosai ko abinci tare suke ci gaba ɗayansu gidansu gida ne na son zaman lafiya da ƙaunar junansu kwata-kwata ba sa ƙawaye junansu ne ƙawayensu komai tare suke yi wani lokacin ma har ita umma mahaifiyarsu shekarun Foziya ba za su wuce shekara goma sha bakwai ba yayin da ƙanwarta aisha ba za ta wuce shekaru goma sha hudu a duniya ba kyawawa ne su na ajin farko yau ne ranar da foziya za ta fara shiga jami'a umaru musa yar aduwa katsina wacce aka fi sani da umyu ta gama shirin ta tsab cikin atamfa riga da zani ta saka hijabin ta iya gwiwa ta yi matukar kyau dan dama kyakkyawa ce ita ajin farko duk wani abu da mace ke takama da shi ko mace take burin mallaka allah ya ba foziya. bata fiya bata fiye yin make up ba kasancewar ta ba mai son kwalliya da batsau ba ce iyakaci ta shafa hoda sai man leɓe umman Foziya ta ƙara mata nasiha sosai akan ƙawaye da samarin banza ta yi mata sallama ta tafi tare da yi mata addu'a tana shiga makarantar da red department din microbiology ta wuce cikin kankanin lokaci kowa ya santa a makarantar kasancewar ta yarinya mai hazaka Foziya tana da kokari da naci akan karatu duk ajinsu ta fi kowa kokari shi yasa maza da mata kowa yake son abota da ita ita kuwa ta tsani yawan magana da surutu sosai ba ta son yawan magana kwace-kwace a rayuwarta duk da foziya ba ta son magana amma ba ta da wulakanta mutane ta san darajar dan adam sosai wannan dalilin ne kara mata farin jini a cikin ɗalibai sai dai Allah yi ta mai jan aji shi yasa wasu mutanen suke mata kallon mai girman kai malamai da dama suna yaba tarbiyya da kuma hankalinta da nutsuwarta ga ta da yawan murmushi fa'is irin yaran nan ne 'ya'yan masu kuɗi yaro ɗan gata gaba da baya mahaifin shi babban kusan gwamnati ne don haka yake iskanci yadda ya ga dama kwata-kwata fa'id ba shi da tarbiyya cikakken ɗan iska ne babu wani abu na rashin tarbiyya da baya yi ga shaye-shaye neman mata rena manya amma duk da wannan iskancin nasa 'yan mata suke mutuwar sansa kasancewar shi kyakkyawan gaske duk wani abu da ake nema a wajen ɗa namiji to shi fa yana da shi mace kuwa duk kyanta bata wuce a bar biyan bukatarsa ba ko nawa ne zai iya kashewa akan biyan bukatarsa bai taɓa yin soyayya da mace ba kuma haka zalika duk mace duk dirinta duk ajinta ko da me take takama idan ya biya bukatar shi so ɗaya da ita baya ƙara waiwayenta shi kaɗai iyayenta suka haifa babban babansa yana ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisun ƙasar nan irin halinsa ɗaya da mahaifinsa shi yasa ya ɗaure masa gindi baya ganin laifin ɗan nasa duk abin da zai yi shi a ganinsa daidai ne mahaifiyarsa mutuniyar arziki ce mace ce ta gari mace kwarai tana tana da kirki da sanin ya kamata tana cikin matsanancin baƙin ciki da halin ɗanta da kuma mijinta kullum addu'ar ta ubangiji ya shirye su tun fa'iz yana yaro babu yadda bata yi akan tarbiyyarsa ba amma mahaifinsa ya ƙi sauraranta, saboda shi kaɗai Allah ya bashi don haka yake nuna masa so da gata bai ɗauki kuɗi da wata daraja ba shi yasa yake kashe su kamar ba gobe yana da yara da yawa a cikin makarantar waɗanda da an yi baƙuwar yarinya mai kyau suke kai masa labarinta idan ka yi masa laifi ko waye kai yanzu zai yi maganinka shi yasa har malaman makarantar ke tsoronsa gurup ne da shi babba saboda yana da kuɗi sai abin da ya ce ake yi a makarantar yan mata har so suke su yi magana da shi Sifoziya sun taso daga lectures matsananciyar yunwa take ji sosai hakan ya sa ta nufi kafteriya ganin kowa ta yi a waje babu wanda ya shiga hakan bai hana ta nufar kofar shiga ba da sauri wata daga cikin yan kilas ɗinsu ta dakatar da ita fauziya kar ki shiga ki bari sai fa'iz ya fito sai mu shiga juyawa ta ta kalle ta ce waye fa'iz cikin raɗa yarinyar ta bata labarin shi murmushi fauziya ce ta ce to shine me dan yana ciki cire tawagarsa sai mu kuma mu ki shiga A'a, afauziya kar ki shiga kowa kika gani a nan yana jin yunwa amma saboda tsoron wulakanci da abin da zai biyo baya kika gan mu a nan. murmushi ta ƙara yi sannan ta ce ba komai duk abin da ga ya samu bawa daga Allah ne bata ƙara sauraron abin da za ta ce ba bata danna kai yadda ta gansu abin kyama sai shaye-shaye suke maza da mata don haka ta ɗauke kanta daga kansu can nesa ta samu guri ta zauna cikin mamaki wani ya nuna fa'iz ita wuga kalli wata cikakkiyar mara kunya wacce tafi kowa isa cikin maye fa'iz ya ɗago idonsa ya kalli inda take kanta a ƙasa don haka bai ga fuskarta ba maganar duniya ta yi musu banza yadda kasan ba da ita suke ba wani guntun murmushi fa'iz ya yi cikin maye ya miƙe ya nufi inda take gaba ɗaya 'yan gurup ɗin nasa suka miƙe suna oga ai ba sai ka je da kanka ba mu ma idan ka bar mu da ita ya wadatar ka bar mu da ita kawai mu kaddamar mata hannu ya daga musu duk suka yi tsit ke baki ji ana miki magana bane ba Ba ta dago kai ba cikin tsawa da fada yace ke yar gidan uban waye a ƙasar nan cikin nutsuwa ta ɗago kai ta kalle shi ta ce ni yar gidan ubana ce uban da ya san kansa uban da zai iya amsa sunansa uba a gaban kowaye uban da ya ba ita cikakkiyar tarbiyya irin ta addinin musulunci uban da ya inganta rayuwar zuri'arsa cikin turba ta gaskiya uban da ya riƙe amanar da Allah ya bashi hannu bibbiyu bai yi watsi da ita ba bai bar amanar ubangiji tana rayuwa kamar ta dabbobi ba tana kaiwa nan ta mayar da kanta ƙasa Ba ta ƙara ɗago idonta ba ta kalli inda suke ba duk abin da take faɗa idonsa yana kanta ya kasa ko da ƙiftawa duk yaran nasa sun shiga mamaki suna nuna shi sanin halin sanin lalle akwai wani abu don sun san halinsa kowaye ya faɗa masa magana kafin ya ƙarasa an kai shi ƙasa waita ɗin wajen ta yi wa magana aka kawo mata abinci duk abin da take yana tsaye a kanta ya kura mata ido miƙewa ta za ta fice bayan ta gama cin abinci biyo ta yana yi mata magana ganin ta ƙi sauraron sa yasa shi kamo mata hijab ya janyo ta jikinsa tana jiyowa cikin ɓacin rai ta wanke masa fuska da kyakkyawan mari duk wani mahaluki da ke wajen ya shiga tashin hankali ciki kuwa har da malaman makarantar don sanin halinsa ya sha sawa ana yi wa 'yan mata tsirara ya zauna yana kallon su yana dariya a tsakiyar makaranta ko ya sa a ɗauko mishi ke har gida ya yi miki fyaɗe idan kuwa kai namiji ne ya sa a dadda tsaka. ko ya wulakanta mahaifan mutum zai iya yin komai ga mutumin da ya nuna masa hannu ko yatsa ko ya yi masa musu don haka hankalin kowa ya tashi don ganin abin da foziya ta yi yau ga wacce ta mari fa'id a tsakiyar makaranta har wasu sun fara tausaya mata wasu ko har zubar hawaye da wasu ko har da zubar mata da hawaye duk wajen an yi tsit yaransa kuwa duk sun rufe bakinsu da hannuwansu cikin ɓacin rai da jan ido ta nuna shi da ɗan yatsa ta ce karka kuskura karka ƙara ko da taɓa min jakata ne balle jikina ko an gaya maka ni irin waɗancan 'yan iskan matan da ke biye da kai ne ta faɗa tana nuna matan guruf ɗinsa ta ci gaba da cewa ka shiga hankalinka ka mai da tunaninka irin na mutane ba irin na dabbobi ba banza wanda bai san darajar kansa ba ta kada kai za ta wuce ta kada kai ta wuce abinta yana kallon ta ya kasa mai yi mata komai duk wajen kowa ya shiga mamaki da al'ajabi musamman yan guruf ɗinsa kwancinsa ya shafa ya bi ta da kallo yana wani irin shi'umin murmushi ya ce yaro bai san wata ba sai ya caka yaransa za su yi magana ya dakatar da su cikin tsawa ya shiga motarsa ya bar wajen tana komawa aji yan ajinsu suka yi mata ca suna faɗa mata halinsa da matsayin mahaifinsa cikin nutsuwa ta ce musu karku damu ba komai komai nufin Allah ne za su ƙara yi mata magana ta ce police kar wanda ya ƙara maimaita abin da ya wuce fast is fast da wannan ta rufe bakin kowa bayan ya koma gida babu abin da yake sai tunanin yarinya tun da yake bai taɓa ganin yarinyar da ya ji sha'awa lokaci ɗaya irin ta ba a fili ya ce gaskiya yarinyar nan ta yi tana da rakakkiyar zuciya ba ta da tsoro gaskiya ta yi matuƙar birge ni duka abin da yake mahaifiyarta tana tsaye tana kallon sa yana ɗago kai suka haɗa ido biyu ƙarasowa ta yi ta zauna kusa da shi yare ɗan momi ba komai ya ce yana kawar da kansa gefe murmushi ta ta ce ai ji komai kai ya shafa bai ce komai ba ta ce ko dai suruka aka samo min da sauri ya ce eh ta ce masha Allah ina take ni ma ban sani ba yau muka fara haduwa da ita fa'is ka ji tsoron Allah ka rika tunawa akwai mutuwa duk abin da za ka yi ka tuna za ka je ka tarar da kayan bata karasa ba ta ji muryar dadin fa'iz ya katse ta da faɗin to sarkin wa'azi ke dai kullum baki da wani aiki sai Allah ya ce annabi ya ce to zo mu tafi bacci zai yi ya faɗi maganar yana jawo hannunta hmm ku dai ba ku son gaskiya ba ku son ku ji an ce ku ji tsoron Allah washe gari da safe yana shigowa makarantar abokanansa suka yi masa ca uga mun samo gidansu ya ce waye ya aike ku ni na sa ku cikin mamaki suka ce ai mun san halinka ne murmushi ya musu ya ce ai ita wannan hukuncin ta ya fi haka muni ko a ku a tunanin ku dan wannan hukuncin zan yi mata ai ya cancanci ya fi haka muni kuma ni tun da nake ban taba ganin mace da lokaci ɗaya na ji matukar sha'awar ta ba sai ita gaskiya na kwadaitu da ita sosai yanzu me abin yi menene ku? duk suka saka ihu well done oga well done oga dama mun san da shiri da kai mata kawai mu ɗauko maka ita mu kawo maka ita har gida ya ce a'a ni ba haka nake so ba so nake ita da kanta ta ba da kai bori ya hau ɗaya daga cikin su yan mata ta ce ka je mata da soyayya Yau yauwa kin zo da shawara mai kyau kin ci dubu ɗari ta saka ihu tana faɗin godiya nake Hango da suka yi za ta wuce da sauri suka nuna masa ita, aiko ba jira ya miƙe ya nufi inda take tahowa. Maganar duniya ta ki amsa masa, ya ce don girman Allah ki amsa min, kallonsa ta ce ta yaya zan amsa maka bayan baka yi min sallama ba. Kai ya shafa ya ce, au, sorry fa, mantawa ne, assalamu alaiki. Amin wa alaikum salam, ta ce, sannu kina lafiya alhamdulillah ta bashi amsa a takaice haɗi da ƙoƙarin barin wajen ya ce don Allah ki tsaya minti ɗaya magana nake son yi da kai da ke ba tare da ta kalle shi ba ta ce lecture za mu shiga ya ce Felix, idan kin fito zan iya ganin ki ba ta ba amsa ba ta wuce kasancewar malamin su har ya shiga bai ƙara magana ba ya bi ta da wani irin kallo yana cije lips haɗi da shi'umin murmushi ɗauke a fuskarsa ya nufi abokanansa a nan suka jira ta har ta fito daga kilas tana fitowa ya miƙe ya rufo ta har za ta wuce sai kuma ta yi wani tunani ta tsaya da sallama ya fara ta amsa masa sa dauke da murmushi yake magana don allah ya sunanki fauziya ta bashi amsa cike da kosawa cikin wata murya ya maimaita sunan a hankali ya ce fauza idan ba za ki damu ba ina son ki kuma da aure nake son ki ko da yake dai ni na kusa fita don yanzu ina level 4 dariya ya bata amma ta kanne ta ce masa na gode da soyayya amma ni gaskiya ba zan yi soyayya a makaranta ba ka yi haƙuri ƙasa ya ƙara yi da murya ya ce ki taimaka wa rayuwata wallahi zan iya yin komai a kanki Filis, ki bani dama Filis. ka yi haƙuri na riga na yi wa mahaifina alƙawarin ba zan taɓa yin soyayya a makaranta ba bata jira jin abin da zai ce ba ta wuce ta bar shi nan tsaye ya kai wajen minti biyar sannan ya juya ya koma wajen abokanansa ya faɗa masa abin da ta faɗa masa wani daga cikin abokanan nasa ya ce lallai tsoho ya ɗebo da zafi wato shi mai wayo tsoron irin mu yake ji dan ya san muna nan da yawa a jami'a ba ga malaman ba ba ga mu ɗaliban ba wani ya karɓe da cewa ato kuma dai ko ya ɗebo da zafi ai bakinsa zai kai shi a tunaninsa ya yi dabara ko lallai baba bai san wayan yaran yanzu ba amma za mu koya masa hankali murmushi faiz ya ce mace ba ta taba bani wuya kamar mace ba murmushi fa'iz ya ce bata bata taba bani wuya kamar wannan kwailar ba tana buga mun kai amma idan ta shigo hannu za ta gane kuranta za ta gane Allah yana da girma gaba ɗayansu suka saki ihu tana koma gida ta cire hijab dinta. ban daki ta shiga ta ɗauro alwala ta gabatar da sallar la'asar tana idarwa ta hau gyaran gidan ta ɗora musu girki da sallama Aisha ta shigo la ya kin dawo ina ta jiranki gaskiya yanzu muna misin ɗinki ni da mama rungumo ta jikinta fauziya ta yi ta ce ni ma ina misin ɗinku yauwa anti ɗora min karatuna kin ga yanzu saboda ba kya zama an wuce ni sosai a hadda kai sis keshe da saurin bacci sanda zan dawo na gama aikin gida da abinci da ɗan samu lokaci ke kuma kin hau bacci kai anti ke ce ba kike cewa ki yi asamin ko karatu kafin ki gama ni kuma na yi bacci bacci yayi gaba da ni da na tashi da safe sai makaranta Hmm. to sarkin surutu kin zo kin dame ta daga dawowarta ta hau aiki yanzu kuma kin hana ta ta huta mama ya gidan na dawo ba nan eh fauziya na shiga gidan malam audu ne wai hajiya ce ba ta da lafiya na shiga na duba ta ina dawowa daga ina dawa daga gidan tsaf na san ke ko Aisha ɗaya daga cikin ku wani ya dawo ni ce mama har na gama abinci auto me kika dafa tuwon shinkafa dai da miyar kubewa hmm fauziya kenan sarkin son tuwo ke dai baki gajiya da tuwo to ai mama tuwon ne mai riba biyu da safe da an dumama da safe da an tashi dumame kawai za a yi gaskiyar ki kuwa fauziya Allah ya yi muku albarka ubangiji ya ba ku miji nagari amin fauziya ta faɗa baki Aisha ta turo tana faɗin mu dai gaskiya ki ne mana tuwo ke anti kullum idan zaki mana abinci sai ki mana tuwo shi yasa wani lokacin nake saurin riga ki ɗora abinci fa dariya mama da Foziya suka yi mata ta ƙara turo baki ta bar falon tashi Foziya ce ta bi bayanta kanwata zo ne miki dorin mana mama tana yi musu dariya ke dai je ki da lashe ta zaki kai ce da dori washe gari da safe Foziya ta tashi kasancewar tana da lectures da karfe tara na safe shiryawa take cikin sauri saboda ta kusa makara ko abinci bata tsaya ta ci ba tsaya ko abinci bata tsaya ta ci ba ta yi wa mama sallama ta nufi school tana shiga kai tsaye ta wuce class ɗinsu guri ta nema ta zauna da gudu wani yaro ya zo wajen su ya sanar da su shigowar foziya murmushi ya ce na gode ka ji yaro ya zaro 5k ya mika masa yaron ya yi godiya ya tafi a kofar class ɗinsu ka zauna gaba ɗayansu tana fitowa daga kilas ta ci karo da su ku yi haƙuri ban lura da ku ba ta raɓa ta gefe za ta wuce biyo bayan ta ya ce ba ki ganni ba ne o oh, ban kula da kai ba ta faɗa tana wucewa ba tare da ta ƙara kallonsa ba duk abin da ke faruwa a kan idon faruwa ɗaliban makarantar da abokanansa ya ji kunya sosai da dizgin da ta yi masa duk student na ta mamaki da damar su sun san akwai abin da ya shirya akan yarinyar don haka suke tausaya mata sun san halinsa da naci akan abin da yake so sun tabbatar duk taurin kanta sai ya shawo kanta ya cimma burinsa a kanta ko da za ta ja shi a ƙasa duk da ya ji kunya ya basar kamar ba shi ta yi wa ba da yake ɗan duniya ne wani malami ya kira ta ofis ɗinsa bayan ta shigo ta gaida shi nuna mata wajen zama ta zauna ya fara yi mata magana a gaskiya na da nutsuwarki da kuma ki shi yasa na kira ki zan baki shawara akan yaran nan akan yaran nan Faiz da naga yana ta shishige miki gaskiyar magana yaran nan ba shi da tarbiyya ki hankali da shi duk wasu munanan halayensa sai da ya sanar da ita ƙara tsanarsa ta ji a ranta da kuma kyamar abin da yake yi sallama ta yau malamin haɗi da ya mashi godiya jikinta a sanye ta nufi ƙofar fita har ta kai ƙofar fita ya kira sunanta ta juya tana kallonsa na ce mata ki hankali da shi ki sa hankali da nutsuwar ki da tunani mai kyau a kansa don yana da matukar naci da sa'a kan duk abin da yake so murmushi ta yi masa ta ce karka dami insha Allah zai taɓa cin nasara a kaina ba duk maganganun da malamin yake faɗa mata akan kunnen fa'is ji ya tamkar zuciyarsa za ta fashe ƙirjinsa na yi masa zafi cikin hasala ya ce kar ku bata ta ƙarasa gida ku ɗauko min ita in yadda nake so sai na ga ta tsiyarsa munafikin banza poziya na tafiya ta ga sun sha gabanta da mota wup ta ji an sure To masu sauraro duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku. wanda al'adabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku ni hawa a usman jidda marubuciya kuma makaranciya nake muku sallama kada ku manta da danna mana like sharing da kuma comment mun gode sosai